ma'adari ala sayyidun halittar a cimarin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manistan bi sunnatihi wa samsaka bi ila yau mizin wa sallama tasliman kasira amma ba'adu fa ina afsakar hadithi kitabullah wa khairar hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ومن سورة ألهاكم التكاثر قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو قريب قال حدثنا حكام ابن سلم الرازي عن عمرو بن أبي كيس عن الحجاج عن المنهاد ابن عمرو عن زر ابن حبيش عن علي رضي الله عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي كيس هو غازي وأمر بن قيس الملائي كوفي عن Abilaila, أبي ليلى عن المنهال ابن عمرو قال هذا حديث غريب وانا حديث سند شنا دروني wanda ya kare zuwa ga Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa ba mu gushe ba muna cikin wato tantama akan azabar kabari har sai da wannan aya ta sauka al-hakumut takafur wanda a darasin da ya gabata da hatta zurtumul makabir. bayani ya gabata cewa abin nufi har lokacin da kuka samu kanku cikin kaburbura ba wai zuwa duba kabari ba lokacin da kuka shiga kabari ma'ana wannan abin da ya shagaltar da ku daga ambatan Allah za ku kamar kwan shi a cikin kaburburan to wannan ya tabbatar da azabar kabari kuma azabar kabari gaskiya ne wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da wasu malamai suka kafa hujja cewa dalili ne na azabar kabari cewa akwai akwai wasu ayoyi kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki akan mutanen fir'auna annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab cewa za a dinga wato hujuro musu da wuta safa da yamma sai Allah ya ce kuma wa yawmal qiyamati sannan ranar alkiyama. za a ce kuma ta shiga a shaddal azab azabar da tafi wancan wannan ma malamai suna kafa hujja da cewa lallai dalili ne da yake tabbatar da cewa akwai azabar kabari haka nan fadin Allah madaukakin sarki wala nudhiqannahum min al al adna dun al al akbar ba za mu dandana musu wato azaba wacce take ma'ana ta nan kusa wacce ba ta kai waccan azabar mafi girma ba ita ce ta ranar tashin alkiyama in ma waɗanda suke korewa sun ce waɗannan ayoyin duk ba tafi kai tsaye ba to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai cikin hadisai masu inganci ya ya ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga azabar kabari kuma yana daga cikin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kiyaye yin su shine Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri inda babu azabar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai nemi tsarin Allah daga azabar kabari ba saboda haka azabar kabari gaskiya ne kuma akwai shi kuma ya tabbata wanda ya karyata shi kuma ya karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن القمة عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حافظ عن عبد الله بن الزبير ابن الأوام عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال أما إنه سيكون wannan hadisin na wato Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu yace lokacin da wannan ayat ta sauka cikin suratu wato alhakum hakum yace sun la alunna yawma irin anin na'id Allah ce kuma wallahi sai an tambaye ku a wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama akan ni'imar da Allah ya muku duk wata ni'ima da Allah ya yi ma bawa sai Allah ya tambaye shi ya yi da wannan ni'imar sai shi az-zubair radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wata ni'ima yanzu muke ciki alhalin abincin da muke ci ma'ana dabino ne da ruwa ba mu da abincin da ya wuce wannan shine abincin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina dai tabbatar muku sai an yi wannan tambaya akan ni'ima sai an tambaye ku akan wannan ni'ima kuma lallai duk ni'ima da Allah ya yi ma bawa matukar wato bawa bai gode ma Allah madaukakin sarki wannan ni'imar ba to ya butulce ma Allah kuma ni'imomin Allah suna nan ba za su kirku ba la ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku kididdige ni'imomin Allah to ba za ku iya ma'ana kure su ba ku kai karshen su ba yanzu adal misali wasu suna ganin kamar mutum yana zaune a cikin afirka dinnan wahala ne da kunci da talauci yanzu wannan cutar da ta fito wasu ƙasashe ba nima ba ne ga kai da kake zaune ne wasu kwa suna nan an daina fitowa kwata-kwata an daina shiga an rufe makarantu an rufe ko'ina kai kana na afirka kana kukan wahala waccan azabar wata jarabawa ce kaɗan Allah ya jefa da an samu mutum mutane nawa suka mutu a cikin ta kai kuma kana nan zaka kwanta ka tashi lafiya kawai dai abin da za a ci ne ya ragu in ya kamata a ci so uku yanzu ana ci so ɗaya kila ko ana ana ana ana ana ana ana hada na safa da na rana a lokaci daya to ga wasu can yanzu suna gudu da rayuwarsu haka ni'imomin Allah suna da yawa a kanmu. ni'imomin Allah suna nan da yawa a kan bayansa wanda ba su da iyaka za ka kwanta cikin ni'imar Allah ka tashi a cikin ni'imar Allah ma'ana kuma ba ka biyan komai a kai ba abin da bayi suke biya akan ni'imomin Allah yanzu iska wannan da muke shaƙa muke numfashi da ita an ce za mu biya ya zami har yanda zami yanzu ga wuta ta lantarki an ce ka biya kana nan kana ta fama da ma'aikatan nefa saboda biya kake yi shi yasa ko a gida ne sai ka ce a cira kaza a cira kaza saboda ka san zafin amma wannan ni'imar tun da Allah ne kawai ya baka ba a tambayar ka akan ta mutum yana nan kawai sai ya baya ma amfani da ita yanda ya dace to Allah ya ce sai ya tambaye ku akan ni'imomin da ya muku Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun to a tsayar da su sai an tambaye su ranar tashin alkiyama kowa sai an tambaye shi babu wani bawa da zai wuce face sai ya tsaya tsakanin shi da Allah babu wani wanda yake wato tabinta a tsakaninsu Allah zai tambaye shi akan ni'imomin da ya masa ma'ana rayuwarka rayuwarka ni'ima ce Allah zai ce ya kai da rayuwarka dukiyar da Allah ya baka ya kai da ita lafiyar da Allah ya baka mai kai da ita ka gode ma Allah a ciki ka bauta Allah a ciki ko baka yi ba yanzu kana nan kana ganin kana da lafiya wani yana nan ba yi da lafiya irin kaka yana cikin wahala kai kuma kana nan ba abin da yake damunka yanzu sai ka shiga asibiti in ka ga mutanen da suke marasa lafiya sai ka gode ma Allah sai ka ji ka samu karfin gwiwa kuma to ni'imomin Allah suna nan da yawa a kanmu shi yasa Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith bi ma'ana lallai ni'imar Allah da Allah ya yi ma ita to ka gode ma Allah a cikin ta Allah yana kauna idan ya ga ya ma bawa ni'ima ma'ana ya ga alama tasiri na wannan ni'imar a bawarsa ma'ana in Allah ya baka lafiya a ganka cikin aiki na ibada kana kiyaye dokokin Allah in Allah ya baka dukiya da wadata a ga tasirin haka a cikin makwabtanka da wanda ba su da shi to haka ake godiyar ni'imar Allah madaukakin sarki to kaga hatta abincin da suke ci wanda yanzu gida mu muna da nau'i nau'i na abinci da yafi nasu yawa su ba su da abin da ya wuce wannan ma'ana dabino da ruwa shine abincin su har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk gidan da ba dabino ba ruwa a wannan gidan gida ne wanda yake ma'ana cikin talauci domin ba abinci a gidan qala حدثنا عبد ابن هميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم نسأل فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على أواتكنا قال إن ذلك سيكون وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصف من هذا سفيان ابن عيينة أحفظ وأصف حديثا من أبي بكر ابن عياش وانا حديثنا أبو هريرة رضي الله عنه وتوكى شئير وانشان في لوكة وانا آية تسوكى mutane sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce to wace ni'ima ne muke ciki da za a tambaye mu alhalin abubuwa guda biyu ne kawai al-aswadan bakake guda biyu abinda ake nufi da aswadan dabino da ruwa an kira su aswadan saboda mafi rinjayen dabino ma'ana yana karkata zuwa ga launin baki in ya bushe to ana rinjayar da shi akan ruwa sai a ce aswadan dan da dabinon da ruwa ake amfani da shi kamar yadda ake cewa alkamaran shine rana da wata duk da yake sunan wata ne amma ana rinjayar da shi sai a ce alkamaran kamar yadda ake cewa al'umaran ana nufa abubakar da umar radiyallahu anhu haka ana rinjayarwa ne don haka al'aswadan dabino da ruwa suka ce abincinmu kenan ga kuma abokan gaba sun tutse mu ma'ana sun tsare mu kuma ta kubbanmu suna rataya a wuyoyinmu to ina wani jin daɗin ni'ima manzala sallallahu alaihi wasallam da yace inna zalika sayakunu lallai wannan abin da na gaya muku sai ya kasance sai an tambaye ku sai an tambaye ku akan wannan ni'imomi haka kar mutum ya ga kanshi cikin ni'ima ya mance da Allah madaukakin sarki ya sani cewa za a tambaye shi قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عم عبد الرحمن ابن أرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna awwala ma yus'alu anhu yawm al-qiyama ya'ni al-'abda naimi an yuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwiyaka min al-ma'i al-baridi qala hadha hadithun ghalib wa dhahaka wa arzab wa yuqalu ibn arzab wa ibn arzam ataqu shi ma wannan hadithun na abu hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace farkon abin da za a tambayi bawa ranar tashin alkiyama dangane da ni'ima ni'imar da Allah ya masa farkon abin da za a ce mishi shin ba mu baka lafiya a cikin jikinka ba da Allah ya baka lafiya mai kai da ita wani ya riga ya batar da lafiyar da Allah ya bashi a cikin saban Allah to Allah zai tambayi bawa lafiyar nan da na baka kuma mutum bai gane lafiya ni'ima ce sai ran da ya rasa ka shine kaman yanda masu magana masu hikima suke cewa ita lafiya Kaman wani kambu ne wanda yake kan masu lafiya ba sa iya gani da idansu eh, duk wanda yake da lafiya bai gani da idansa sai randa aka taba bude fayil dinka in aka dan jarabe ka da wani jinya na rashin lafiya lokacin zaka gane a kana cikin ni'ima babba ai lafiya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya bawa kuma ba a taba siyanta ba inda za ka yi ka lafiya mutum ba zai ce yau bari ya samu wani abin nan yau yau din nan ya siya a musanya mashi da lafiya ba babu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa yake albishir ga mu'mina yake cewa man asbaha aminan fi bihi mu'afan fi jasadihi inda huqutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya to me mutum yake bukata bayan wannan ce duk wanda ya wayi gari aminan fi gidan shi lafiya kalau ba damuwa a cikin gidansa ma'ana yana cikin kwanciyar hankali a gidansa ba tashin hankali ba inda yake yoyo babu ma'ana ba ba ba ta dame shi da ya kawo kudin haya ba ba wani mai bin sa bashi ya wayi gari a haka mu'afan fi jasadihi jikin shi lafiya kalau ba wata cuta a jikinsa ya wayi gari a haka inda hukutu yaunihi yana da abin da zai ci a wannan ranar ya ce kama an ba shi duniya ne gaba daya duk wanda ya samu wannan abuwa ya me yake nema kuma kana da lafiya a jikinka kana da abin da za ka ci kana da matsuguninka me mutum yake nema bayan wannan ai sai zai gode ma Allah kama dan adam yana da ma'ana rashin godiya yana da buri wani za ka ga da lafiyar da abin da zai cin da gidan nashi ne amma yana nan shi bai haƙura ba abin da yake hannunsa ɗin nan da yake da shi bai wadata da shi ba bai ganin cewa ni'ima ce in kana so ka gane cewa ni'ima ne ka je ka samu wanda kudin hayan shi ya ƙari kullum suna ma'ana eh, abin nan saɓani da masu gidansa ya san san da suke zuwa mutu ya fita tun kafin asuba so za a zuwa tutsi shi ba zai dawo ba sai bayan isha ba kwanciyar hankali ba inda za a zauna ko ba abin da za a ci haka duk wanda Allah ya bashi waɗannan ya gode ma Allah cikin wannan ni'imar Allah ya ce ah, wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum idan kun gode ma Allah ya ce zan ƙara muku akan ni'ima haka gode ma Allah madaukakin sarki mun zama yanzu kama a cikin ƙasar nan wasu suna ganin kamar ana wahala da sauransu ana cikin ni'ima in ka kalli wasu in ka kalli wasu ƙasashe suna cikin wahala yanzu ba za ka tara mai ruwa ka siya ba mai kura ka siya duk yadda kake so Dari biyu ko to ka je wani yanki na wasu ƙasashe nan mu, yadda sai an yi tafiyan kilomita fiye da talatin an je neman ruwa kuma in an samu ruwan sai an fi awa biyu ana neman ruwan kafin a samu ai haka ne ko to kai kana nan gata da ruwan ba ka gane ni'imar ruwan da za a ɗauke ruwan na ɗan wani lokaci mutum ya sai ya fita ya gangara je neman ruwa da kansa to lokacin zai gane ashe ruwan nan da muke gani ni'ima ne haka mutum baya gane ni'ima sai ya fita a cikinta duk lokacin da mutum ya fita a cikin ni'ima lokaci ke nadama ya ce da ashe waccan ni'imar da yake ciki da ya yi amfani da damarsa shine kamar rayuwar da Allah ya baka ya baka lafiya ka bauta ma Allah ma'ana ka kusanci Allah domin duk lokacin da kai rashin lafiya lokacin ne mutum zai nadama ya ce da ai sani da yana kaza kuma nadamar ba ta ƙara tsananta sai lokacin da nadama ba ta amfani lokacin da ya mutu ya tsaya a gaban Allah ya dinga cewa ina ma da za a dawo da shi duniya kuma a lokacin nadama ba ta amfani kala rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun akwai wani shamaki in ka riga ka shiga wannan wajen ba fitowa kuma babu fitowa duk wanda ya riga ya wuce ya wuce kenan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mu hanyoyi da yawa Ibtanin khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika Gina ginaka qabla faqrika sannan faragaka qabla shaglika sihhatika qabla tabnika wa hayataka qabla mautika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karibaci abubuwa guda biyar kayi amfani da su tun kafin biyar masu matsala su riske su ce samartakarka tun kafin tsufaye su domin kana cikin samartaka ka ne kake da kuzarin da zaka tsaya ka dage ka yi aiki ka yi ibada ka nemi kusanci da Allah haka nan lafiyar kafin rashin lafiya yanzu kana da lafiya ne kake da damar da zaka yi abin da ya kamata ka yi haka nan ka ribaci rayuwarka tun kafin mutuwa ta zo haka nan kana da wadata ka ribaci wannan halin na wadata tun kafin wata fatara ta zo ta auka maka haka nan ka ribaci wato eh, asalin lafiyar kafin rashin lafiya wannan abubuwan mutum ya kiyaye su wallahi dama ce muna zaune din nan yanzu sai kaga an tashi a ce wani fa da shi muka yi zaman nan ce wani da shi muka yi sallar nan wani da shi muka yi kaza yanzu muka rabu da shi shi kenan kuma ya kare ba za ka ƙara jin labarin shi ba ya riga ya tafi ya tafi kenan ba magana dawo ba inda za ka nemi labarin shi ka samu shi ma kuma labarin shi da kai ya yanki shi yana can kila ya tafi yana takaicin ina ma wane da wane da muke zaune muke bata lokaci za su san kiman lokacin nan kuma duk kiran da zai muku ba za ku ji ba da an yi ya rasu yau an yi ɗaya an yi biyu shikenan abin ya wuce wani ma tun a lokacin zaman za ka ga an manta sai ga an shagaltu da abubuwa na duniya an manta ma da wanda aka zauna ana ana juyayin tafiyarsa wanda ga an dawo daga makabarta an gama kenan saboda haka rayuwar akwai hatsari a ciki haka mutum ya gode ma ni'imar Allah ni'imomin Allah suna nan da yawa akan mu amma ba ma iya ganewa yanzu aka ɗauki ruwa ka sha wajen an bashi ruwa amai yake to bai jin daɗin ruwa za ka ɗauki abinci ka ci wajen an bashi abincin ba zai kai bakin shi ba ƙanshin abincin ma baya so baya son ƙanshin abincin to kaga kai da kake samu har ka daga ka sa a bakinka wannan ni'ima ce Allah ya ma to kada ka raina wannan ni'imar akwai wani yana nan bai samu abin da zai daga ya sa a bakin shi ba wannan ni'imomi ne na Allah madaukakin sarki da yawa akan mu yanzu ba za ka taka ka zo nan da ka ba akwai wanda yana son zuwa amma ba zai iya ba ba kafar babu kafar ba zai iya tashi ya zo ba saboda haka ni'imomin Allah suna nan da yawa akan mu قال حدثنا عبد ابن حميد قال ومن باب باب ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد kuma za a tambaye shi shin ba mu shayar da kai ruwa ne sanyi ba ashe ka ɗauki ruwa mai sanyi sanyi ka sha ni'imar Allah ce yanzu da yanayi ya ɗan canja sun zai je shago ya ce in akwai ruwan sanyi a bashi to wani yana nan ba da ruwan sanyin ma ba da ruwan da zai sha kai da kake da zaɓin har kana son na sanyi wani ba wanda zai sha yanzu yan uwanmu musulmi na ƙasar suriya din nan wanda suka fito daga turkiya suka je aka datse su su sun bar can su ba su shiga nan ba kuma ana ta gallaza musu azaba a nan din da za su shiga ana ta buga musu barkonan tsohuwa nan kuma sun riga sun bar su. don gidajen ba za su zaune ba saboda yaƙi. can kuma inda suka je suna ganin za su nemi mafita an hana su shiga don haka la ilaha ula'i wa la ilaha ula suna nan tsaka tsaki ba su san daɗi ba ba san me daɗin rayuwa ba yanzu sai kana na a cikin gidanka ba wanda ya takure ka ba wanda ya hana ka sallah ba wanda ya hana ka ibada kuma ƙananan yara ne da mata da tsofi za ka gansu to kaga kana cikin babban ni'ima shi yasa a koda yaushe a cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki ka dinga hangen wanda kake sama da shi ka dinga hangen wanda kai ma'ana matakin ka ya tsara nashi wannan shi zai sa ka dinga gode ma Allah amma kullum kana hangen a'a ai wane suna Abuja wane ciyaman ne wane waye wallahi ba za ka gode ma Allah ba domin kullum kana hangen ka sami irin abin da yake samu amma a duk lokacin da kake duba na ƙasa da kai yau misali in kana da tufafi da kake sakawa akwai wanda bai da tufafi ma'ana bai da tufafi kai kana da tufafi wani yana da saiti ya fi goma wani yana nan rigar ta fi shekara da ya zauna sai ta yi ƙara sai ta yagi kai kana da su sun fi goma to ba za ka gane wannan ba sai ka zauna da mai irin wannan yanayi kuma ba za ka gane ni'ima ba ne sai ka ga wanda ka tsara shi da haka lallai mu zamanto masu godiyar ni'imar Allah maɗaukakin sarki ƙala babun wa min suratil kautar abin da ya zo na cikin suratul kautar alkautar ma'anan shi shine alkhairi mai yawa abin da yake ya tara yawan alkhairi shi ake kira alkautar duk abin da alkhairin shi yayi yawa ana kiran shi alkautar duk da yake ma'anar shi a wannan surar shine wani tafki da Allah madaukakin sarki yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'ummar sa alƙawarin shi kuma wannan ma yana daga cikin ni'imomin da Allah ya ma al'umman nan haka sai mutum ya gode ma Allah kuma ya roƙi Allah ya tabbatar da shi akan wannan tabarkin shine duk wasu al'ummomi ba su da wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar wasu kuma sun ce sauran al'ummomin suna da su amma bai kai nashi ba قال haddasa na بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala inna a'tainaka al-kautsar cikin fadin Allah madaukakin sarki da ya ga ma annabin sallallahu alaihi wa sallama cewa lallai mun baka al-kautsara al-kautsar al-khayl yawa amma ma'anar shi anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace huwa nahrun fil janna wata korama ce a cikin aljanna wanda Allah madaukakin sarki ya shirya ta ga annabinsa da al'ummarsa Allah ya shayar da mu daga cikin wannan ruwa kada yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada musu daren da aka yi tafiya da shi zuwa sama yace ra'aitu nahran fil jannati fil janna naga wani wata korama a cikin aljanna hafatihi ko hafataihi kibabul lu'lu'i a gefe gefensa ma'ana akwai wasu kubbobin an ce kubba kama abin da ake a saman masallaci a yi gini a mishi daɗe haka amma na lu'ulu'u na ga a gefa gefansa mana sun kewaye shi ƙuntu sai na yi tambaya na ce ya jibril na ce ya mala'ika jibril wannan kuma menene sai ya ce hadal kautar wannan shi ne alkautar wanda a atsaka hulla wanda Allah ya baka Kinan kyauta ce Allah ya ma sassan sallallahu alaihi wa قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا الحكم ابن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه كباب اللؤلؤ قلت للملك ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله قال ثم ضرب بيده إلى قينة فاستخرج مسكا ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما wannan hadisin na Anas shi ma radiyallahu anhu yace manzo Allah wa sallama ya bamu labari yake cewa ina cikin tafiya cikin aljanna daren da aka yi wato mi'raji da shi yace sai na ga an bujiro min da wani wata ƙorama. wanda gefanta ƙubbobi ne na lu'lu'u sai na ce ma mala'ikan wannan me sai ya ce wannan alkautar ne wanda Allah ya baka shi ya ce sannan sai ya buga hannun shi a ƙasa sai ya damƙi ƙasar wannan wajen sai na ga almiski ne ƙasar mana ƙasar wajen kamar turaren almiski ne sannan sai aka bujiro min da wannan wato itaciya da ake kiranta sidratul muntaha wata itaciya ce da take ma'ana ita ce kurewar duwana halitta duk halitta mala'iku da bayin Allah da annabawa ba wanda ya kure ta iyaka sanin shi iyaka wannan itaciyar za ki kira sidratul munta duk abin da yake bayan ta ba wanda ya sani sai Allah sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya wuce Da lokacin da suka yi mi'raji aka je da shi wajen itaciyar nan ya gaya mala'ika Jibri cewa to gashi mun zo wajen wannan itaciyar ya ce ni nan kaɗai aka mun umarni ba san duk abin da ke bayan bishiyar nan ba ita ce masu fassara suke cewa wai magariyar tikewa to ya tsaya yana ta ce ma magariyar tikewa ce shekara goma za ka san me ake nufi ba kwallo ba ka sani ko ga sani ya ce magariyar tikewa magariyar tikewa me ake nufi da magariyar tikewa a wata itaciya ce a sama wanda ƙoramin aljanna daga ƙarƙashin ta suke bukugowa kuma samanta al'arshin Allah ne an kira ta sidratul muntaha saboda ba wanda ya san abin da ke bayanta hatta mala'iku iyaka sanin su wannan itaciyar kuma akwai abubuwa a bayanta da ba wanda ya sani sai Allah sai shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wuce da shi har yake siffanta yake cewa lokacin da naga wannan itaciyar itaciya ce ta kai inda ta kai wajen girma ma'ana ganyenta kamar kamar kamar kunnuwan giwaye suke nan, ƴaƴanta kuma kamar salka ne ta garin garin hajar wata babbar jaka da ake tafata a sa ruwa haka ƴaƴan bishiyar suke ya ce ina nan ina tsaye ina kallon itatuwan nan sai na ga mala'iku sun mata dafifi ma'ana suna ta sauka a kanta a lokacin sai ta rikide ta canja kamanni gaba daya yake cewa babu wani daga cikin halittar Allah da ya ita ya siffanta ya take saboda kanta wannan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi to kaga wannan wani daukaka ne to sannan ya ƙetara ta ya wuce mala'ika jibril ya ce ka ci gaba da tafiya ni iyaka na aka mun umarni ya je ya sadu da Allah madaukakin sarki aka wajabta mishi sallolin nan da wasu Allah ya shiryar da su suke wasa da sallah duk wata shari'a wani aiki na ibada zakka jihadi waye a nan ƙasa aka shar'anta shi aka wajabta shi sai sallah sallah ce sai da aka mata shiri na musamman Allah ya kira annabinsa kuma ya zance da shi da shi babu ɗan sako aka wajabta mishi sallah amma ka ga mutum musulmi baya damuwa da sallah ai hasara ce babba babba hasara ce a ce mutum baya sallah ai sallah ita ce ƙashin bayan addinin musulunci gaba da wanda ya bar sallah ba musulunci kuma babu wani abin da ya rage to shine yake cewa sai ya ga sidratul muntaha ya ce a wajen fara'aitu inda hanuran aziman sai na ga wani haske mai girma a wannan itaciya ita fitratun muntaha wani hadisi ne mai inganci kala haddasana hannad kala haddasana muhammad ibn fubayn an aba ibn sa'ibi an muharib ibn zifar an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alkautaru nahrun fin janna haka wannan abu ya riga ya tabbata cewa wannan alkautara wani tafki ne a cikin aljanna hafatahu min zahabin ma'ana gefansa zinare ne aka mishi kawa da shi wa majrahu ala durri wal yaqut ma'ana yana kukkubowa ne akan wani abu na wato al yaqut wasu duwatsu ne masu masu kima da ake samu su a cikin ruwa yace turbatuhu kasar wannan wato tafkin afiyabu min almiski ta fi turaren almiski tsarki da kamshi wa ma'uhu ruwan wannan tafkin ahla min al'asal ya fi zuma daɗi wa abiyabu min salji kuma ya fi ma'ana dusar ƙanƙara haske wani ya taƙaita ne daga cikin sufofinsa shine cewa motocin da za a sha ruwa a cikin wannan tafkin sun fi taurarin sama yawa domin al'umma ne za su sha al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan kuma duk wanda ya sha ruwa a wannan tafkin ba shi ba ke shirwa har abada muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗannan bayi duk ire-iren waɗannan abubuwa ne waɗanda suke masu tsara ma mumini kwanciyar wallahi ko kaji wata damuwar duniya in ka ji wannan hadisan za ka manta wannan talauci ya gama lullube kai ma ya ma katutu in ka ji wannan hadisin sai ka je ba ka da damuwa ba ka da damuwa saboda ga abin da za ka je ka samu ko ka shiga cikin wani jinya ko wani matsatsi ko wata damuwa kana jin irin wannan abubuwa sai ka ji hankalinka kuma ya kwanta sai ka ji wannan ne imani kuma shi ne abinda Allah yake ma mu'minai albashir da shi qala babu wa min surati an-nasr abin da cikin suratun nasiri. ita ce idza jaa nasrullahi wal fath qala hadathana abdu ibn humayd qala hadathana sulaiman ibn daud an shubata an abi bishr an سعيد Ibn جبيل an Ibn عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يسألني مع أصحاب, مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف أتسأله ولنا بنون مثله فقال فقال له عمر إنه من حيث العلم من حيث تعلم فسأله عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقلت إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه وقرأ السورة إلى آخرها فقال له عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم هذا هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال فقال له عبد الرحمن بن عوف أتسأله ولنا أبناء مثله قال هذا حديث حسن صحيح وأنا حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجي عمر رضي الله عنه لوكشي أنا خليفة يا كسنشي yana tambaya na tare da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ibnu abbas yana nufin shekarun sa kadan ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu abdullahi dan abbas yana da shekarun da ba su wuce 13 ba zuwa 14 to lokacin da umar yake khalifanci akwai manyan sahabbai sune abokanan shawaransa to ya kasance yakan dauki abdullahi dan abbas din nan ya shiga da shi cikin manya kamar yanzu an zo mutum ya zo da yaron shi masallaci sai wani a bayan tsawo ya ce malam mu ma fa muna da yaro kama haka ne ko ce ba kai ka fi kowa san yaya ba duk da yake abdullahi dan abbas ba ɗan ba umar ba ne to yana shiga da su ciki yana shiga da shi cikin manya-manyan sahabbai sai abin baya musu daɗi sai wasu daga cikin su suke cewa kamar abdulrahman ibn auf yana ɗaya daga cikin farkon wanda suka yi hijira farkon musulunta yake cewa ya ake shigo mana da yara cikin majalisunmu alhalin mu ma muna da yaya wanda suke sa'arsa sai umar yake cewa radiyallahu anhu ai kai ka san waye wannan mana ka san abdullahi dan abbas to umar bai ki musu ba sai ya jefa musu tambaya a cikinsu ya ce wannan sura idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan har zuwa ƙarshe yace me kuke ganin Allah yana nufi da ita budan bakin wasu suka ce ai muna ganin kawai Allah zai cika addinin sa ne yake yake ma bishara wasu suka ce a'a wannan yana nuna cewa addinin musulunci ne zai kai ko ina da ina da suka gama faɗan abin da suka sani akan wannan sura sai yace to kai Abdullahi dan Abbas me zaka faɗa me ka sani akan wannan sura yace ni bana ganin duk abin da suke gani ya ce ni abin da nake gani wannan surar kawai tana nuna ma manzala sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi ta zo ƙarshe kaga babu kuma a cikin surar wannan shine ilimi yace tana nuna ma manzala sallallahu alaihi wasallam cewa rayuwar shi ta kusa karewa ne me ma'anar ta kusa karewa tunda Allah ya umarce shi cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka yawaita neman gafara wannan yana nuna al'amarin shi ya zo ƙarshe umar radiyallahu anhu buɗan bakinsa sai ya ce wallahi wannan abin da ka faɗa ni ma shi na sani akan wannan sura sai ya ce to wannan shine shi yasa nake shigo da shi cikin ku kaga ba girma bane abu ko ba girma bane dan kaka ga kana da girma ka ce wannan yaro ne ya zai dinga zama da mu kuma ba komai bane albarka ne na addu'a manzo Allah sallallahu alaihi da ya masa yake cewa Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil wata rana ya je gidan manzo Allah sallallahu alaihi ya kwana shi Ibn Abbas domin akwai yar uwar mahaifiyarsa ita ce Maimuna ita matar manzo Allah sallallahu alaihi ce don haka dan mutun ya je ɗakin ƙanwar mahaifiyarsa ko yayin mahaifiyarsa ba laifi da haka yakan shiga cikin wajenta to wata rana ya je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dakin da sai ya kwanta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daki da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah cikin dare da ya tashi zai yi sallah sai ya ga yaron na Abdullahi dan Abba ma ya tashi sai ya dauko abin alwala yayi alwala sai ya ga Abdullahi dan Abbas yayi alwala irin tashi yana yaro ba sai ya zo ya shiga sallah ya fara sallah sai abdullahi dan abbas ya zo sai ya tsaya a gefen hagunsa to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kamo kunnansa sai ya dawo da shi gefen damansa ko dai ta bayansa ko ta gabansa sai ya tsayar da shi a gefen damansa har suka yi sallar da nan suka kare yaron nan bai yanke ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa shi yake cewa ya Allah ka sanar da shi ilimin addini kuma ka sanar da shi sanin ilimin alkur'ani to wannan addu'ar ita ce ta yi tasiri ga abdullahi dan abbas har ya zama shi ne turjumanin qur'ani in ana magana alkur'ani idan bai zo na biyu ba to ba zai wuce na uku ba in ka ce aliyu dan abi talib to dole ka ce abdullahi dan abbas to in ka ce abdullahi dan mas'ud ka ce aliyu dan abi talib zai ka ce ibnu abbas ka duba dai shekarunsa shi yasa wani daga cikin tabi'ai yana cewa na zauna da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da 120 tabi'i ne yake fada yace na same su matsayi matsayi ne kaman ruwa ne da ake zuwa a kiba wani ruwan in ka je kiba zaka samu ba zai wuce ya ishi mutum goma ba wani kuma zai kai mutane hamsin su ba su sha wani kuwa yake cewa inda duniya za ta taru ruwan nan ya isar da su ya ce to haka ilimin sahabbai yake ce to abdullahi dan abbas yana cikin wanda in duniya za ta taru a iliminsa ba za su kure shi ba mana haka zai shiga ilimin tafsiri ya shiga ilimin tarihi na rayuwa ya shiga haka yake shiga kowane fanni to Allah ya mushi wannan baiwa din tare da addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi kuma Umar radiyallahu anhu sai ya dauko shi ya shigo da shi cikin sahabbai ya ce ina yin haka ne don kusan cewa shi ɗin malami ne to an kaga mutum yana da kaifin yana da basira da waye to sai ka karfafe shi karfafan shi ake haka shi ne irin wannan an ga yaro mai kwazo kaga sai a tallafe shi in scholarship ne sai a neman mishi a bashi kaga sai a taimaki al'umma ko har manyan sahabbai fa suna suna sauraron tukan Abdullahi dan Abbas duk da an aife shi bayan su shi yana cikin ma hijira aka yi da shi ma bai san ma mai hijira ba daukan shi aka yi aka yi hijira da shi ba yana cikin ƙananan yara to amma haka Allah ya ɗaukaka darajar ma'ana ya fassara wannan surar da cewa ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo ƙarshe wa min surati tabbat yada abin da ya zo a cikin suratul masal idan ake shira tabbat yada قال حدثنا حناد وأحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى يا صباحا فاجتمعت إليه قريش فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مستجيحكم أكنتم تصدقوني فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب أولا حديث عبد الله بن عباس ياجني دقا من ينصحبي dan lokacin kila shi bai yi wayo ba ke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hau dutsen safa wanda ke cewa safa da marwa ya hau dutsen safa ba wai kamar irin yanzu bane ai an yi gini a wajen lokacin babu wani gini ai duwatsu ne guda biyu to yanzu ya ce ya hau dutsen safa sai ya yi shela shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sabaha wannan kalma ce da yawanci masu shela suke amfani da ita ma'ana ya duk wanda suka wayi gari ku saurara wani al'amari babba ya taso duk ƙuraishawa sai da suka zo suka tattaru a gaban manzala sallallahu alaihi wasallam yana kan dutse dan dama sun saba su zauna a farfajiyar ɗakin Allah suka bar duk abin da suke suka zo suka tsaya a gaban shi sai ya ce musu inni nadhirul lakum ni fa mai gargadi ne a gare ku Allah ya aiko ni baina dai azabin shadid wanda wato ya zo muku ma'ana dab da wata azaba wacce take mai girma yace yanzu ba za ku ban labari ba idan da zan ce muku a wannan dutsen da ba ku ganin bayansa idan da zan gaya muku cewa akwai wasu abokan gabanmu da suka yi gangami suna so su auko mana da yamman nan ko gobe da safe za ku gaskata ni ko za ku karyata ni dukkansu suka ce wallahi za mu gaskata ka yace za mu gaskata ka domin ba su taba ganin yayi ƙarya ba kuma bai taba tara su irin haka inda ya tara su ba sai yace to ni manzon Allah ne zuwa gare ku lokacin da Allah ya umarce shi da ya bayyana da'awarsa ce to ni manzon Allah ne zuwa gare ku da kuma dukkanin waɗanda suke bayan buɗan bakin abu lahab wanda shi babbansa ne ɗan uwan mahaifinsa ne ubansu ɗaya buɗan bakinsa sai ya ce tabban laka ya ce tir da kai don wannan ne za ka tara mu to sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sura ka cokam a kan shi abu lahab Allah yana mayar masa da martanin abin da ya fara annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bai mayar da martani ba Allah ne ya tsaya masa ne shine man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu sai Allah ya zama shine mai tsaya ma annabinsa Allah ya yace tabbat yada abi lahabin watab wannan ayoyin za a yi ta karanta su idan an yari sallahu al'ardu wa man alaiha kullum aka karanta shi sai an tsine mashi shi da ya tsinuwar shi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka da ya mushi wannan din kullum aka ambace shi sai an sai neman masa tsira da gafara da tsaukaka ya hasara shi dai ya hasara Allah ya yace tabbat da abi lahabin wa tabba cewa lallai hannayen abu lahab duk abin da suka mallaka ya tabe shi ma ya tabe ma agna anhu maluhu wa ma abin da ya tara na dukiya bai amfane sa ba kuma sayasla naran za ta lahab kuma sai ya kutsa ya shiga wutan nan wacce take mai balbali wacce take konewa take kona duk wanda ya shiga ba a ma tsaya a nan ba Allah ya hada hadda matar tashi wacce take ziga shi ita ce ummu jamil ake kiranta Allah ya ce wa mar'atuhu ammalatul hadab da matar shi wacce take kayan itace to wayan da matar ke kayan itace ina shi na ga annabin Allah zuwa take tayo itace na kaya ta zo abinda ta cire na datti na kazanta ta sa a kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai zai fashi. lokacin da wannan surar ta sauka ta zo tana ta balbali tana masifa tana ihu tana hayaniya wai ita yau ta zo da bakin wuta ta ce sai ta zo ta watsa ma annaba a ido manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga abubakar yace matan nan fa yau ta zo da jari yace kyale ta ba abin da za ta gani tana zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam na zaune a wajen ta gama ya da ina yake abokin naka bata ganshi ba haka ta koma yace na ce ma ba abin da zai faru dai to <laughs> Allah ya tsare shi hannun wai ita ta yi fushi wai an saukar da sura akan su shi yasa hasada hasada babban cuta ne abin da ya kai ta ita da mijinta iyayyar manzala sallallahu alaihi wasallam hasada saboda su suna da wani da shi Abu Lahab yana da wannan dan to sai kuma ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya taso babu uban babu uwar sai Allah ya bashi wannan abin wai sai yana kyashin me yasa abin bai je wajen ɗansa ba dan uwansa ne ba wai sai ya je wajen dan dan uwansa to shi wannan abin shi ne ya dame shi har ya bude kiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ai abin ya kai inda ya kai abin ya kai inda ya kai saboda aka hasada babban cuta ne har yanzu shi dai abin da hasada ta kai makomarsa ma'ana cikin wuta Allah ce fi jidi ha hablum min masar a wuyanta akwai wata igiya ta kaba ba ma sarka aka ce ba igiyar kaba yanzu a zai sa igiyar kaba yana ado da ita sai jahilai wanda suka koma jahiliyatul ula ko akwai wasu yan zamani yanzu an koma da zai ga dan na wani katon itace a kunne waya na ado duniya ce take sake recycling take koma baya duniya tana koma baya ba a sani bane ana ganin abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa shi zai auku duniya nan sai ta koma yanda ta faru ko yanzu da wannan cutar ta fito ba an kaurace ma wasu garuruwa ba to akwai gidajen da a wannan garuruwan ba za a koma su ba har abada da haka da haka ne fa duniya za ta dinga karewa ana mutuwa ana yaƙe-yaƙe ana kashe-kashe ana rushe yanzu duk wanda ya kalli garin siriya me yake gani kufayi yake gani to haka fa duniya nan za ta dinga karewa har sai an zo an koma ta zama da kana dinga gani wani wai wannan wutan da wani duk wannan abin zai zo ya bushe komai zai wuce ba abin da zai tsaya idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadara wa idan jibalu suyira وإذا العشار أبطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت هل zuwa ƙarshe komai من tafi har taurarin دواتا جزاك duk بابس su ɓace babu su يكوتا تاما gara mutum ya kyautata ma kansa ya kuma lokacin nan shi fa bai da wani alad da zai baka ko ya nuna ma cewa lokaci ya kusa kullun a cikin shi kake kullun a cikin shi kake ba zai dinga nuna ma cewa wai da rashin lafiya ba alama bane na mutuwa kana iya gama rashin lafiyan ka ka warke kai komai ka je kuma kila gobara shi za ta yi ajalin mutum ko hatsari ne zai ajalin mutum ko wata dabba ta ciji mutum wa haka mutane suke ɗauka kawai mutuwa a cikin rashin lafiya sai ka sami mai rashin lafiya shekara talatin na rashin lafiya wasu sun mutu da yawa masu lafiya a bayansa sun bashi so aka ba ba wannan bane abin da aka yi shi yasa babban al'amari shine mutum ya tsaya yayi aiki ka tsare wannan ibadar da Allah ya daura maka kayi ta Abin da Allah ya hana ka bar shi abin da Allah ya ce ayi kayi shi shine zaman lafiyanka a mutum ya dage da yawan ayyuka na nabin mutum ya zama mai kyautatawa ya zama mai isani tsakaninka da Allah tsakaninka da bayin Allah tsakaninka da karan kanka ma kama kanka adalci domin kasa kai kanka zuwa ga halaka Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahlika kada ku kai kawunan ku zuwa ga halaka da abin da kazancewa barna ne zai kai ka ga halaka ka nisance shi da abin da zai kai ka zuwa ga alkhairi annaba ba abin da suka bari Allah ya saukar mana da littafin nan ba abin da littafin nan Allah ya ce ma farwafna fil kitabi min shay ba abin da muka bari a littafin nan babu wani abin da Allah ya bari duk wani abu da ka sani Allah ya bayyana ma bayinsa in dai hanyar tsira ce kuma in hanyar bata ce kowace ce Allah sai da ya bayyana ma bayinsa saboda haka mutum ya dage ya samu hanyar tsira kaga dai wannan duk da dangantakar shi da kusanci shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma abin bai amfane shi ba saboda mai damar da Allah ya bashi bai amfani da ita ba ga ƴan uwansa su al-Abbas su Hamza kaga su sun musulunta suka samu kuma suka samu tsira dama waɗanda suka rage a cikinsu a rayuwar manzala sallallahu alaihi wasallama mutum biyar ne da shi abu lahab da hamza da al'abbas da kuma safiya ita ce mace da kuma abu talib wannan biyar ɗin su ne suka riski rayuwar manzala sallallahu alaihi wasallama cikin iyayensa guda uku Allah ya tsirar da su sune Hamza ibn Abdul Muttalib da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da Safiya binti Abdul Muttalib guda biyu kuma Allah madaukakin sarki ya halakar da su Abu Talib da kuma shi Abu Lahab su har sun ga zamanin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma shari'a a hannun Allah take sai ba su shiryu ba amma kuma cikin hikimar Allah madaukakin sarki shi Abu Talib sai ya zama ƴaƴansa kuma dukkan su sun yi musulunci sai dai shi wato aqil ne wasu ake kokwantar musuluncinsa amma da ali da ja'afar da umma hani waɗannan sun musulunta cikin ayan abu tsari radiyallahu anhu saboda haka mutum ya zage ya abin da yake na daidai ne kuma kada ka dinga tunanin cewa a'a ai ai akwai sauran lokaci a ai yanzu ka yi shekara hamsin nan kana da wasu shekara kaza a gaba a baɗi za ka yi kaza da baɗin nan ba ta ka baki ba ma ta dini nafsun mara ta mu gada kowace rai ba ta san me za ta faru da ita gobe ba yanzu ba mu san me zai same mu gobe ba ba wanda ya sani wallahi in za ka gama bincikenka ka kwana kana kwakwafi da bincike ba za ka san menene gobe ba kuma jiya ta wuce ba ta ka bace don ba ta cikin kuma lissafin kwanakin ka. Da haka ranar da kake cikin ta ita ce mutum zai ribace ta mutum ya duba ya ga waɗannan wajiban da Allah ya ɗaura sallolin nan so nawa kake a cikin jami harshen nan ya kake kiyaye shi a sani cewa duk abin da ka furta sai ka ji gaban Allah ka yi bayani ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid وإن عليكم لعابدين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يا رب ومن يعمل مثال ذروة شرا يا رب دعوا إنك ينا نم أرجو شباء أبن دزاء رجل الزام داك تانا أبن بيرجي نوانا وعطوا مثالي نتفديلي فتني فيني سورة الإخلاق دمعوذتين za mu tsaya a kansu tun da dama malamai sukan haɗa su ma tare shi ne kulhu Allahu ahad da kuma falaki da nasi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Allah